الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أبو ma Allah الله سبحانه وتعالى wanda a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu don mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wanda shine riyadu salihin kamar da aka sani wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu yana a shiyar Alu State cikin shiyar Bado a cikin babban birnin Sokoto. Allah ya yarda za mu karatun mu inda ya dakata. Darasinmu da na gabata shine na ɗari da goma sha tara. Wanda yawan Allah ya yarda za mu fara farkon darasi na ɗari da ashirin. To darasinmu na ɗari da goma sha tara shi ya kawo mu ga ƙarshen babe na saba'in da uku babin da ke bayani dangane da kyaukyawar ɗabi'a yau kuma an Allah ya ta a wannan darasin na ɗari da ashirin za mu fara da farkon babi na saba'in da hudu babul hilmi wal anati wannan babi yana magana akan wasu ɗabi'o'i guda biyu <clears throat> kyawawa waɗanda Allah ta'ala ya albarkaci wasu bayi nashi da waɗannan ɗabi'un kyawawa Babu ilmi wal anat babi mai bayani akan jimiri da kuma yi sannu-sannu warriki da kuma tafsasawa ka zama mai jimiri ka zama mai yi sannu-sannu ka zama mai tafsasawa waɗannan ɗabi'u musamman guda biyu jimiri da kuma yi sannu-sannu akwai ashaj bin qais wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fika la hasalatani yuhibbahum Allah kana da ɗabi'o'i guda biyu da Allah ta'ala ka so sai ce ni ne ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'o'in ko Allah ne ya ɗabi'antar da ni ya zama min talitta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bal jabalakallahu ma, a Allah ne ya aza ɗabi'arka ya talitta ka da waɗannan ɗabi'un baiwa daga gare shi kamar wadda al'imamun nawawi ya saba Allah ya mishi rahama ya ce wal qazimin al ghaiza na afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah na yaba ma masu haɗe hushi ko masu ɓoye hushi ko masu yayewa da hushi wal na anin nas da wanda ke yayi ma mutane ya yi hushi amma ba zai yadda a gane ba zai yi ƙoƙari ya ɓoye hushi ne bayan ya ɓoye hushi ne kuma ya yahe ga wanda ya mai ba daidai ba daga cikin mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa Allah na son duk abin da za mu yi mu kyautata walau duk da dabba za ka yanka Allah na son a kyautata wurin yankan dabba inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wal a ahadukum shafrata ɗayan ku ya dada yuqate wal yurih zabihatahu ya sauƙaƙar da abin da zai yanka fa idza qataltum fasinul qitla in za ku yi kisa ku kyautata sifar kisa kamar a ce za a yi wa mutum haddi wanda shari'a ta sa a yi ma haddi to kada a zo ana tsara ne ana tsara ne na jin ciwo a'a a yi wanda da an tsara so guda shi kenan an hutar da shi da jin raɗaɗin ciwo da kuma zojin shi tunan Allah ta'ala ya yaba ma masu haɗa fushinsu ya yaba ma masu yaye ma mutane kuma Allah na son masu kyautatawa komai akwai buƙatar ya zama mun kyautata shi ka kyautata dangantaka tsakaninka da bayin Allah ‘yan uwanka, ka kyautata dangantaka da iyalinka, ka kyautata dangantaka da mahaifanka, ka kyautata dangantaka da makwabtanka, ka kyautata dangantaka a fagen aikinka, ka kyautata dangantaka a fagen kasuwancinka, ka kyautata dangantaka walau duk da a fagen ibada. Ya zama dukkan kowane al'amari za ka yi kana ƙoƙarin kyautata shi. Waƙala Allah ta'ala ya ce, Huzul yana magana da babban manzo na Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. yace ka riƙi hewa. wa murbil urf kai horo da alkhairi wa a'rid anil jahilin ka kawo da kai daga jahilai marasa sani ai maka abin da ranka ya baci baka ji daɗi ba amma kai kamar baka gani ba kai yi hakuri wanda wannan yana da wahala yana da waya kwarai wa Allah ta'ala yace wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a aikin kwarai ko aiki na daidai ba zai daidaita da mummuna aiki ba Wanda aiki na nagari aiki mai kyau wanda aiki na maras kyau Allah ce ba za su daidaita ba sai Allah ya ba mu wani darasi da koyarwa da karantarwa yace idfa billati hiya ahsan ka da sifa wada ita an mafi kyau ka bi yadda sifa mafi kyau sai zallabi bai naka kawo bai na a dawatun sai ya kasance tsakanin wanda da kai da shi akwai wata adawa sai ya koma ka annahu waliyun hamin. sai ya koma maka kamar wani masoyi mai ƙonuwa mai kai matuƙa wajen soyayya mutum na ka san bai son ka ko bai ƙaunar ko yana nihin ka da wata mugunta amma kai sai zama alheri kawai suka nihi ne da shi wani lokacin ma sai ka haka zamai ko ka taimaka mai sai ka ga da taimakon Allah sai da yana magana shi ɗai ce to ni dai ina kewaya da wani amma ban san dalilin da ya nika ki ne ba ya yi mini kaza ya yi mini kaza ya yi min kaza na alkhairi ai ya kamata a ce na bawa gaggeya da shi kaga sai ya dawo ka annahu waliyun hamim kamar wada wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka so masoyinka sannu sannu yana yiwa wanda kaka soyayya da shi a waye gari ya tashi daga matsayin masoyinka zuwa maki ka ki makiyinka sannu sannu yana yiwa wanda kaka keriya da shi a waye gari kuma ya dawo masoyinka don haka soyayya a yi ta sannu sannu in an samu rashin fahimta ma a ta yi sannu sannu ka a kai matuƙa makura saboda sautari mutum ya yi abin da dabba ya dawo yayi eh, da na sani akan yi shi dama ita karantar su Alƙur'ani tana tattare da alkairi da albarka tana tattare da shiriya da da gawara kuma tana tattare da cin nasara aka karanta su Suna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a ah, Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wannan kabiyar da sifa mai kyawo ko mafi kyawo a zuwa ga wanda yake maka mummunar sifa wa ma ba masu haɗuwa da irin wannan aiki su aikata shi illa na sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri wa ma ba masu haɗuwa da irin wannan sifa illa zo hazin azim sai ma abuci rabo mai girma wanda zai iya daurewa ya san mutum yana mai mugunta ya mai alheri sai wanda Allah ya muwafaka kuma sai wanda Allah ya ba dauriya ka san yana ma mugunta amma kai alkhairi ka kai mai ka san yana cutar sheka amma kai kyautata mishi ka kai a kuma Allah ta'ala ya ce a wani wurin wala sabara wanda ya haƙuri wa gafara kuma ya yahe ga haƙuri kuma ga yahewa inna zalika lamin azmil umur wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura. duk wanda kaga Allah ya mai muwafaka yana iya haƙuri kuma yana iya yahewa to ya samu taimakon Allah saboda a wani wuri Allah ta'ala ya ce inna ma yuwaffa na ajrahum da gairi hisab Allah na sakan kama masu haƙuri ba tare da lissafawa ba ɗibawa kawai akai ana ba su Allah zai sa a ta ɗiba ana ba su don haka mutum ya yi ƙoƙari ya zama mai hankuri kuma har hankurin nashi ya koma jimiri ta ce gaskiya wani na da jimiri wani na da dauriya an yi mai abu kaza an yi mai abu kaza an yi mai abu kaza amma duk da ya haƙure kon na iske wata damuwa sai a ce wai shin da wa ake wani na aka wanga abin da shi wane ta ce to gaskiya wani ba ɗabi'ar sa ce sai dai abu kawai na ɗan adam yana yawa an kai makwarar shi da aka kamata kowane mai ƙoƙari na gani ya zama mai jimiri mai dauriya sannan kuma Allah ya bada wata karantarwa wa a'arif anil jahilin ka kawo da kai ga marasa sani wanda ya zo maka wani abu na rashin sani to sai ka kawo da kai gare shi ka yi hakuri ka daure wata rana wani malami yana karantarwa kamar malaman da ke tahowa daga wani gari suna tahowa da ɗalibai suna karantar da su haka irin karatun da aka yi amma ana hasa wuta irin wutan makarantar nan to kai malami baka da labari ɗanka ya samu ɗan wani ya buge shi ko baka ko sa an yi ba wangara an ka buge ɗanai mallamin da Allah ya so ya yi shekara ishirin da biyar yana tahowa da ɗalibai amma ya zama ɗan gari shi bawan Allah da ya ga jama'a na ya zaune ana ta karatu ya jira ya samu tazarar magana sai ya ce assalamu alaikum malam ya ce wa alaikum salam ya ce Mallam da Allah tambayar ka ni kai ran da ka taho ga da na to ni ce ka waɗa min ko alini <laughs> na to ni ce ka waɗa min ko aliyu na taɓa cewa ka waɗa min ya ce a ba da baka taɓa ba ya ce to in kana buƙatar zama lahiya ɗanka ya rabu da ɗana ta ga shi mallam bai ko zama ba to yanzu nan wani irin jahilci ya wuce wanga abu da iske mutum ka cewa ya taba faɗa maka ko alihi eh ko ba wani ne ma kuma yara a duk mai komawa kan yaro ma sai ya damu don za ka yi ƙoƙarin raba yaro da yaro ko ka goyi bayan naka yaron a jima ta yi da sun taimaka makaranta su abin da ya waru, can wasu watsa sai an koma komawa tare to wannan kenan don haka akwai buƙatar mu kallafa mu kan ma hankuri a faɗi magana mai raɗaɗi ga zuciyarka ba ta yi maka daɗi ba amma ka daure to shi na wa ma laƙaha illa na sabaru wa ma laƙaha illa zu zin azim saboda rayuwa ba ta cika so a waɗan mata abu mara daɗi ba akwai hadisin da aka cewa ana kawo shi a jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha duk da hadisi hadisi ne bai tabbata ba to amma ma'anar da yake dauke da ita mai yawa kowa na son mai kyauta mai ba abin da mutum ya ki jini wanda zai cutar da shi hadisin warko a cikin wannan babe wa ibn abbasin da abdullahi dan abbas radiyallahu ma Allah ya da Abbas da kuma mahaifinsa. Ƙala, Abdullahi ibn Abbas ya ce, Ƙala Rasulullah, manzan Allah ya ce sallallahu Alaihi wasallam, li a shajje Abdul a shajj Abdul aka aka ce mai, ya ce, in na fi ka, hakika ya tabbata a gare ka, khaslataini ɗabi'o'i guda biyu kai ashaj abdi qais kana da wasu ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah na son waɗanga ɗabi'o'i naka alhilmu wal anas, jimiri da yi sannu sannu dama al'amarin da aka yi sannu sannu an yi samun cin nasara al'amarin da aka gaugawa an yi samun matsala don yi sannu-sannu al'amari ne da shari'a ta yi umarni gaugawa wasu lokuta aikin shaidan ne akwai inda ake son kan mutum ya yi gaugawa an yi kiran sallah to ka jira sai an yi ikama niyya gaugawa alwala da yi masallaci ka samu wani guzuri da za ka sawa cikin akawun ɗinka. Wani hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Hadisin mu na gaba, wani Aisha ta radiyallahu anha daga uwar mu mumine Allah ya ƙara mata yadda Ƙwalat. uwar mu mumine ta ce qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah rafiqun Allah mai sauƙi na yuhibbu rifqa Allah na son sauƙaƙawa fil amri kulle ga dukkan al'amari mutum ya zama mai sauƙi ga kowane al'amari don al'amari ya shiga kar ya zama mai tsanani duk akwai wasu wurare da dole sai an wama mutum tsanani kuma in ba a yi tsananin ba ba za a samu cin nasara ba kamar Allah ya jarabe shi da kariya wanda yake jin daɗi da wanda yake so in an bi mai haka nan sai hannun ya gwandare ko ta gwandare irin nan dole sai an tsawata don a ga cewa jikin ya koma daidai amma dai mai yawan al'amura an yi al'amarin ya zama mai sauƙi ko kuma ɓangaren karantarwa in an ce za a lallaba babu tsawatawa sai yara su kurkuce ya zama ba a samu wani cin nasara ga abin da aka son samu gare su ba irin nan ba makawa sai an tsawata Da ka waɗannan ɗabi'u ɗabi'u na kyawawa guda biyu a Allah subhanahu wa ta'ala na son sauƙi ga dukkan al'amari mu ma mu zan masu sauƙaƙawa da al'amuranmu kan mu tsananta walau ko da tsakaninmu da matanmu walau ko da tsakaninmu da 'ya'yanmu walau ko da tsakaninmu da 'yan uwanmu kada mu tsananta ya zan mutum da ya shigo gida kowa zai cik ya tsorata ba ana ne mu baɗe mu kurkuce ba mu iya tsawata ba a ciza kuma a busa kai zan kullum mun ɗarme hadisinmu na gaba wa ana ayyo dai daga uwar mumine radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda anna Nabiya. annabi sallallahu alaihi wa sallama qal yace inna Allah rafiqun Allah mai sauki ne yuhibbur rifqa Allah na son sauki wa yu'ti Allah yana basuwa alar rifqi akan sauki ma la yu'ti abinda bai basuwa alal unfi akan tsanani in ka sauƙaƙa ka yi sauƙi sai Allah ta'ala ya baka abinda in tsanantawa ka yi ba za ka same shi ba ƙwarai ka zama mai sauƙi don Allah ya sauƙaƙa ma kuma ya baka abinda ba zai baka ba inda tsanantawa ka yi. wa wa ma la ala ma suwa da kuma abinda Allah ba zai ba ba zai ba suwa ba ga abinda ba sauki ba da tsanani mai kai matuƙa da tsanani wanda bai kai matuƙa ba duk mutum ba zai samu abinda Allah ka ba masu sauƙaƙawa ba in ya zama shina da tsanani ko yana tsanantawa wannan ya nuna duk hadisan da muka karanta suna da alaƙa da taken babi babu hilmi wal anaci yi sannu sannu ka zama mai jimiri ka zama mai yi sannu sannu ta wani hadisi imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyar da casa'in da uku. Har yau dai daga uwar mu mumine Allah ya ƙara mata yadda, wa anha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء illa zana. Sauki ba zai shiga cikin komai ba face ya ƙawata shi yanzu misali mutumin da ya zama dattijo kammalalle sai an ka gane da mota ya wuce a guje sai a kama mamaki a cewa da lahiya a yi ta mamaki saboda ga inda Allah ya kai shi ba irin wannan tuke ya kamata ba ko zaman babur ya wuce filit guda eh, sura'atul mashi tuzhibu baha'il mu'min aw baha'ul mu'min saurin tahiya yana kada kwarjinin mumini ko ƙasa mutum yake yana tahiya akwai buƙatar mutum yayi yi tahiya tsaka-tsaka shi bai zama laƙai-laƙai ba shi bai zama mai hanzari bijib-bijib ba a hmm. wa kairul umuri aw sadiha fa wasu Allah bi tawassut duk da an ka zo ka yi ƙoƙarin zama tsaka-tsaka, walau koda da tahiya ne. Ta wannan kenan don haka akwai buƙatar mu sa sauƙi a cikin al'amuranmu. فأن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا لا آه إن الرفق سوكي لا يكون بذيك سنشيبا bin shay'in a cikin komai illa zanahu wace ya kawata shi in kasta sauki ga al'amari sai al'amarin nan ya kawata wala yunza min shay'in ba za a cire sauki cikin komai ba ya zama babu sauki illa shama Wace ya aibanta shi rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wannan hadisi wannan hadisin da muka karanta yana da fa'idodi masu yawa daga ciki akwai a kan cewa mutum ya kasance mai sauƙi ga dukkan sha'aninsa mai sauƙi a wurin mu'amala da iyalinsa mai sauƙi a wurin mu'amala da 'yan uwansa mai sauƙi a wurin mu'amala da abokansa mai sauƙi a wurin mu'amala da dukkan sauran mutane kuma ya zama mai sauƙaƙawa saboda shi Allah mai sauƙi ne kuma yana son a sauƙaƙa ko da ba shi mutum ka bi ba a son ya zama mai tsanantawa a ya sassabta ya sauƙaƙa don shi ma Allah ya sauƙaƙa mishi mu na gaba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda yake bala arabiyun wani balarabin ƙauye ya zo masallaci ya yi fitsari bala arabiyun il masjid wani balarabin ƙauye ya zo masallaci ya yi fitsari ba ƙaman nasu sai sahabbai suka tashi waɗanda an tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li fihi don su afka mai a kore shi fa share ko a ruwaya dai ta fa sharan nasu sai mutane suka nu suka yi nuni suna mai magana ma'ana ya bari ya bai tsarin nan da wanga ko mm, dama ruwaya na ana samun ikhtilafin ruwayat wanda za a samu wasu kalimomi a cikin wannan ruwaya wadda kuma ba a samu ba amma kuma ba illa na ba ga ainihin ingancin hadisi illa ikhtilafin ruwaya ce to da mutane suka yi nune shi ko kuma suka yi ƙoƙarin hannuwar shi daga ya bar fitsarin wa na biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'uhu ku kyale shi ku rabu da shi wa riqu ala baulihi sajala ya yi fitsari ya ƙare ku ci ko guga guda Nima in ta ware ko ala yi sajalan nima. ku ɗeba guga guda ta ruwa ku zuba wurin da ya yi tsarin ya ƙare kaga ya yi a tasan mai ya tashi ya sheƙa tsarin ya wawace. sai zama sai an wahala amma wuri guda ya yi tsarin kuma an sa ruwa wurin kuma ruwa sun tsarkake wurin inda ya yi tsari mai ruwa ya yi shakka au da nuban sha'anin sallallahu alaihi wasallam ce a riku ala baulihi sajalan min ma'in au da nuban sajalan kalmar sajal annabi ya faɗi au da nuban da kalmar sajal da kalmar dano da nuni ne zuwa ga guga cike da ruwa ko ce tana ɗaukar wannan ma'ana to shakkun rawi ga irin wannan bai da illa ko cutarwa ga ingancin hadisi Ba inna ma ittum, sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce abai ne hakika an aiko ku muyassarin masu sauƙaƙawa walam ba su ba aiko ku ba masu rin masu tsanantawa a ku ba masu tsanantawa kuke ba al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu sauƙaƙawa kuke Wanda hadisi idan ka shiga cikin manyan littawai na gaba wucewa ga riyadu salihin za ka isko a wani wuri ciwon wanga Allah da ya to cikin masallaci ya yi fitsari sabai suka yi niyyar sane shi da ya ce su kyale shi saboda wasu fa'idodi da a cikin a kyale shi ɗaya daga cikinsu shi ne don ka najasa ta warwasu cikin masallaci da dai abubuwa da yawa waɗanda wanga hadisin ke karantarwa to a wata ruwaya za ka ga bayan ya ƙara tsarin ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mai sallama ya zauna cikinsu yana so ya tashi ta ya ce ce Allah ka gawarta min ni da annabi Muhammad wala tarham ahadan ma'ana Allah ka ka gawarta mu kowa in ba mu ba da shi da annabi kaga don ya ƙara nuna shi dai da kawai ya hito. don mai in za a kawo mai yawan abubuwan waɗanda na hito da ƙauye za ka ga akwai nau'in kamar wauta kwarai to cikin wata ruwaya za ka ga an rubuta haka ma'ana wai saboda ruwayoyin ana samun a itilafat ma'ana wasu kalmomi su zo ga wani hadisi wasu kuma su zo da akasin haka ya danganta daga nau'in ruwaya to wannan kenan don haka shi annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wannan balalaban kauyen ya yi fitsari to annabi sallallahu alaihi wa sallama an an kudure a hane shi ko a nune ya bari ko abin shi ya tashi ya yi gaba amma ya ce a kyale shi in ya kare a samu guga guda ta ruwa a zuba daga cikin abin da muke iya samun fa'ida bayan an yi samu najasa ga wuri in an sa ruwa ya tsabtata kenan nan ga ɗalibi ga malami ya halatta ɗalibi ya yi al'amuru bil ma'ruf wannan ya anil munkar ko da malamin bai yi ba don ga sahabbai su an masu karatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga shi annabin amma ba shi ya tsawace su ba su suka ta yi tsawata to saboda maslahar da a cikin kyale shi sai ce da ruhu ku kyale shi to wannan kenan da shi al-imamu nawawi ya ce as-sijil aw sajil yana so ya fassara muna waccan kalima wa ariku sajala. ya ce wannan kalma ta asijilu bi fate sin ko da ya masino fata sai ce ni al-muhmala sinin wadda ba ta da digo idan aka ce aka yi mata digo kuma ta koma gairu muhmala ma'ana muhmala wadda ba ta da digagga wa iskanil jim da yi ma jimin sukun ya ce wa hiya الملء ال ال وهي الملء وهي shine guga wadda an ka cika da ruwa guga in ba a sa mata ruwa ba sunanta dalu lokacin da annabi yusuf alaihi yan uwa ne suka gada cikin rijiya lokacin da waja'at yara. fa'adala dalwa da suka na yawa ba arsalu waridan fa'adala dalwa sai guda daga cikin su ya kada guga ce to sai ya rika guga ko sai ya gane ya ce ya bushra aza gulam a ku yi bushara ga wani yaro nan mun samu to wannan kenan dalu gugar da bata da ruwa amma in an samu ta ruwa an cika ta sai a ce mata sajalu ko kuma a ce mata danubu da shi na al’imamun nawawi ka sanya ainihi a fassara muna nan ya ce waka zalika danubu ko haka nan kuma guga wadda a cike da ruwa ana ce mata danubu hadisin mu na gaba وعن انس رضي الله عنه wa النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru annabi sira da aminci tabbata a gare sa yace a cikin hadisin Anas ku sauƙaƙa kada ku tsananta ku yi bishara kada ku kore mutane wanda Imam al Buhari da Muslim sun ruwaito duk wannan hadisi ma'ana abinda an Allah shahid anan cewar annabi ya siru, ku sawwaka wala tu'assiru kada ku tsananta shi sauki duk inda sauki ya shiga sai ya kawata shi kuma wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah lahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya zama yana cikin wata wahala ka sauwaka mishi to kai ko babu makawa sai Allah ya sauƙaƙa ma a duniya da lahira wanda wannan rayuwarmu da muke cikin ta yau wato muna rabkana game da wannan na harka abin da ya shafi sauki wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo mai ƙaran mu'azu ɗan jabal mu'azu ibn jabalin da aka kawo ƙarar ma'azo wani bawan Allah na makiyayi, ya biyo da dabbobi ne, ya saki dabbobi ne ya taho ya bi ma'azu sallah, ma'azu ya yi ta tarara karatu, ya yi ta tarara karatu, kamar da aka jago, ma'ana ya yi ta karatu. Shi ba Allah ga ya jira a sallama. ba a sallama ba sai ya ja da baya ya ƙara sallah ce ya ta ya sallabi kai ne ya bi dabbobi ne sai zo kai koke wani annabi sallallahu alaihi sallama. Ke ma'azu na tsananta mutane in sun bi da ma'azu ya zo wani annabi sallallahu alaihi sallama sai annabi ya ce mai aturidu an kuna fatana ya ma'azu ma'azu san haka ka zama fitinan ne yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa kar ku tsananta ku yi bishara kar ku kore mutane an kama karatu sai tsawon mutum ta yi ciwo aga an kore shi don shi ya sani yana rawa mai karatu yaro na ko shi laya ke jini ne na gudanawa to tsako shekaru sun yawa in an daɗe tsaye kawai ka za ta majiriya ko abin da ya kama da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ba Allah salla bi sabbi isma rabbikal a'la wal layli idha yaghsha ya amma dai kamar sura hudu mun saba a karanta waɗanga surare a surori ma'ana matsakaita ba dogaye ba kenan nan za mu fahimci abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama uwar mumine ta kasance tana tausaya ma annabi in eh, yana sallah cikin dare saboda hatta ta tafattara qadamahu annabi zai tsaye ta sallah haka ne su kumbure tana ganin tausayi ne irin tsayuwar da yake ta ce e ashe Allah bai gafarta maka abin da ka yi ba da wanda za ka yi nan gaba in ma bisa ga kaddartawa ka yi ni ya gafira laka Allahu ma ta kaddama min da niko ma ta akhar to kuma haka ta sallah haka wanka su kumbure ce afala kuna, abdan shakura ban san in zama bawa mai yawan godiya kenan nan in muka dawo bisa ga ka'idar malamai in ya tara wal amal idan aka samu cin karo tsakanin maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aikinsa na aiki ne gashi ya yi sallah ta yi tsawo kwarai a Gune na kumburewa ya taba karanta bakara ya karanta ali imran ya karanta nisa ana ta jiran ya abin nan bai ruku'i ba guda daga cikin ya ce ina zaton ya kai wajen aya ɗari ya tsaya ya wuce ya ce to in ya ƙare ta ya tsaya ya wuce ya buɗe ali imran ya gama da nisa wanda ya nuna sallar ta yi tsawo kwarai to an samu cin karo ga annabi aiki ne sallar ta yi tsawo kwarai da gaske to amma wani da aka ce ma Usman ibn Mas'ud da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah li imama qaumi annabi ka sa ni in zama ni an limamin mutane na yana son a sa shi liman ya koya ma jama'a ta sallah ba don wani abu ba da zai samu na harkar limanci a saboda sun bai abinda da suka a cire musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta imamuhum na sa ka kai an liman faqtadi bi adafihim amma kai koyi da mafi rauni daga cikin su saboda bayanka akwai mai rauni akwai mai bukata akwai mara lahiya da haka kenan su malamai na usulul fikin suka ce in ya ta'arad qawluhu wal amal ga maganar annabi ga aikin annabi ma'ana umarni ne da aiki an samu cin karo fa kaulu qawlu wuyu yudallu to umarnin annabi za a gabatar akan aikinsa da haka kenan almuhim wurin sallah kada a ce sai an kai matuƙa sai an kai makura saboda Allah bai yi lahiyar mutane iri guda ba sannan bukatocin mutane na da yawa a tashi annabi sallallahu alaihi wasallam kan kabbarta sallah in ya ji wani jariri ya yi kuka ya yi niyyar ta yi tsawo sai a rage ta don kada a wahal da yake shi amma za a ga in kai zo wasu wurare yan uwanmu Ah, musamman a makarantu sai a yi ta karatu a yi ta karatu ba la'akari da waɗanda a baya to masu ba da sallah lalle ne su yi la'akari da waɗanda a bayansu ba ana nuna a wani dawo a kurkuce sallah ba ya zama babu a ah, ruku'i da ɗaukakowa da sauran dai waɗannan arkan ba a yi natsuwa ba shi sa imamul buhari allah ya mishi rahama ya kawo babe gaba ɗaya cewa babu kisarin salati, babe mai bayani akan takaita sallah, amma kuma wa itmamiha da cikata, a cika ruku'i, a cika sujada, mi ya zan an yi, kamar wanda manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya karantar da ayi yi. Ta haka kamata mu zama, mu zama masu sauƙaƙawa. ba masu tsanantawa ba masu bushara ba masu korewa ba imam buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da na gabata hadisin mu na gaba wa an jarir bin abdullah daga jarir dan abdullah radiyallahu an Allah ya kara masa yadda qala jarir yace sanitu rasulullah na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yana cewa a mai harimin rifka, duk wanda aka haramta ma sauki yuharrimil khaira kullahu an haramta mai alkairi duka wanda duk ya rashi sauki to ya rasa alkhairi ga baki ɗaya rawa muslim da aka kenan na mutum koda ba mai sauƙi na ba sai a takallufu ya kallafa ma kansa koyo na zama mai sauƙi e sai kallafa ma kai ne ƙoƙarin zama mai sauƙi ga dukkan al'amurra ta wannan kenan don wanda dukkan ga yana yi sannu-sannu yana sauƙaƙawa to in sha Allah za ka ga shi ma Allah ya sauƙaƙa mai Wanda idan ba kuma ko da ɓangaren karantarwa mataki na ƙasa za ka ga mai yawan mallamai masu tsanantawa da azabtar da ɗalibai to ba su da ƙoƙarin karantar da ɗaliban. Ba su zama masu sauƙaƙawa ba, sai dai tsanantawa kawai. Amma za a ga masu ƙoƙarin karantarwa da son a gane, da son ɗalibai, to ba za ka same su suna tsananta musu ba, ta hanyar yi musu hukunce-hukunce marasa kyawu. Hadisinmu na gaba, a shi wani hadisi dai na jarir bin Abdullah Imam Muslim ya rawaito shi hadisin mu na gaba وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره الله ya kara masa yadda yace wani mutum ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ausini annabi kai mini kai mini umarni? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai karka yi hushi fa raddada miraran ya sake dawowa kuma imin wasiya ta la ya yi ta komo a yana karka yi hushi saboda hushi da yawa rudu al'amurra za su dagule huska za ta canza zuciya za ta gurɓace gabobi in ba ya tura ba su je ga dana sani aiwatar da abin da daga baya sai mutum ya yi da sani bayan ya huce da aka yi mutum yana tsaye ya wushe ya zauna ko kuma in ya ga yawon sata ya yi ƙoƙari ya kabbarta sallah don Allah ya gusar mai da wannan damuwar ko wannan hushin. Wani hadisi Imam Buhari ya rawaito shi alaƙar babe da wannan hadisi shine rashin yin hushi na sa ka zama mai sauki hadisin mu na gaba wa ana bi ala shaddad bin aus daga baban ya ala shaddad dan aus an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah katabal ihsan Allah ya wajabta kyautatawa ala kulli shay'in ga dukkan komai bai za qataltum idan za ku yi kisa fa asnul kitla ku kyautatar da sifar kisa wai za zabatum idan za ku yi yanka fa asinu dhiba ku kyautatar da sifar yanka a ka za mu yi mu kyautata sifar yanka wali hidda dukum shabrata ɗayan ku ya ɗaɗa yuƙa wali yurih zabihatahu sai sauƙaƙar da abin da zai yankewa saboda yuƙa mai kaihi in za a yanka da ita ta yi yuƙar da ba ta da kaihi da aka ga dukkan komai ana son ka zama mai kyautatawa shi yasa aka shar'anta yin kyautatawa ta wurin yankan dabba ko wurin yin kisa irin wanda shari'a ta yi umarni da shi ba kisa na son rai ba <coughs> ta wannan kenan <coughs> ta sai hadisin mu na gaba wa na aishata radiyallahu anha daga uwar mumine Allah ya kara mata yadda qalat uwar mumine tace ma ku kuyira rasulullah ba a taɓa ba manzon Allah zaɓi ba sallallahu alaihi wasallam baina amraini tsakanin al'amurra guda biyu ƙaddo da ɗai illa a akhadha aisarahuma wace ya riki mafi sauƙi daga ciki za ka yi wata ruwaya ta ce illa tara illa tara aisarahuma wace ya zaɓi mafi sauƙi? irin wannan ikilafin ruwayat ne ake samu muna ya samu na illa a kaza aisarahuma Wace ya zaɓi mafi sauƙi malam ya kun isman matsawar ba zunubi ba ne ba in gane isman in ko zunubi na kana abadan nasi minhu annabi shi an mafi nisantar mutane daga duk abin da yake zunubi wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai taɓa yin ramuwa ko azabtarwa ba wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da me ya rubuta gaba linafsihi fi shay'in qattu bai taɓa tsanantawa ba ga kai ne ga wani abu da dai illa an tunta haka hormatullah babu abin da annabi zai tsanantawa da kai ne ya zo ya yi tsanani in ba an keta alwarma Allah ba fayanta kimulau wannan kan zai tsananta lillahi fayanta kimu lillahi ta'ala zai tsananta saboda an keta alwarma Allah muttafaqun alayhi abin niyya nan mai yawa mu za mu zama kanmu muka karewa in wani ya taba ka ko ya taba mutuncinka sai inda ƙarhinka ya ƙare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan shi aka yi ma to annabi sallallahu alaihi wasallama in dai shi aka taba komai bai yi amma ya taba haƙƙin Allah wannan kan to annabi sallallahu alaihi wasallama zai waskanci wannan abin da tsanani wani ya zo ya isko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana saye da bargo sai jawo bargo annabi sai da ya mai shayi ga wuya kuma bai da annabi komi lokacin da ya jawo wanga bargon wannan haɓar bargo inda layi yake ya mata da ya yi mai shayi ba don yana ta yana bashi ba ni ya ce murli min malilla annabi ce a ɗibi dukiya Allah a bani to wanda ya taho da ɗa shi ka tsanantawa sai annabi ko sallallahu alaihi wasallama da ya wushi ba yasa an ka ba an ka bashi dama shi annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya taho gare shi a rabewa zai gaba dai ba wani abu da ya karagawa wata rana wani ya ce ka gane ka ɗan gidan abdulmuttalibi yan gidan abdulmuttalibi ba ku gadi biyan bashi ba yana ƙoƙarin ya ci kwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yana bi ne bashi sabai sun kai gare shi kamar wancan da ya yi tsarin nan sai ce a ku dakata ku ce in biya shi shi ko ku ce ya yi sannu-san wurin da ya bashi ba tsanantawa a kai ba ko? Hmm, yana daga cikin wanda Allah zai yi marahama, wanda duk al'amari ne sauƙi na, in shi ka bi ya bashi, ya zo wurin da ya bashi sauƙi, in shi aka bi bashi an ka tamba kuma sauƙi babu damuwa, babu fitina. Kenan dai babban abin da addininmu na musulunci da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta shi mu zama masu sauki ga al'amura mu kauce mu duk abin da a fitina ko tashi a hankali dama ita a ta addinin musulunci duk abin da a tashi a hankali a bashi wanda za mu ga ko harkar kasuwancinmu in ka ɗan shiga cikin kasuwa duk da wani abu asiri na ɓoye yake tsakanin 'yan kasuwa su da kai mutum za ka ɗauki kaya ne ko ya kawo ma kaya ka ce a toron ka za a shi kuɗi da an to sai ca to da Allah tsayawa ne kai ba sai da kayan ka ba ga sunan ban sai suwa ba to kuma wanga ba shi ya sharadi ba da ya tawo sai ka shi hankuri eh don Allah na yi niyyar ba zuwa amma kuma abubuwan ba samu ba a yi ne hankuri yana da wahala ya ce bai amma sau tari za ka ga irin wannan balle abin da shari'a ta halatta wanda yau in kai shi kasuwa sai ayi rikici ani bilki yari ma lam yatafarraqa mai saye da mai saisuwa na da zabi akan tabbatar da ciniki ko walwale shi matsawar ba su rabu ba ka zo ka yi ciniki gare shi ka sai abin da ka saye ya sai dan maka ka ba shi kuɗi kamin ka ɗau abin ka tahi suka ce mai malam na yi tunane cinikin gada mun ka yi na wasa ga kayanka ba ni kuɗi na anya ana ba mutum kuɗi ba a ba shi ma ga kayan da shari'a matsawar baka bar wurin nan ba matsawar ga ka gashi ko ko shi bayan ya ce ma ka ba da kuɗi aka ɗauko kuɗin da aka ba suwa yana da zama cewa cinikin nan na wasa shi sai ma sai ka hankura dama sha'anin shari'a al'amarinta mai sauƙi na rashin saninta shi ka kawo a matsatsi da tashin hankali da kuma fitina Allah ya kare mu da matsaci da tashin hankali da fitina wani hadisi imamul buhari da muslim suka ruwaito shi hadisin mu na ƙarshen wannan babi wanda kuma Allah ya ta gare shi ya kamata karatun mai dakata wa da bin mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an karbo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukbirukum kun ba ku labari biman ya haramu alan nari ga wanda ya haramta ga wuta babu shi babu wuta aw biman ta haruma alaihin naru ko ga wanda wuta ta haramta gare shi kamar ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce yi eh, a ba mu labari ya manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta haruma ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahalin wata ta haramta ga dukkan makusanci hayinin mai sauƙi layyinin mai taushi salin mai sauƙaƙewa al'amari ne babu matsala ko guda ciki ɗabi'a ta mai samar wa mutum Allah ya nisanta shi daga wuta da za ka ga mai yawa waɗanda Allah ya ba wannan sifa ba su da yawa cikin mutane wani ma in kai magana ko kana bida ta sai a ce o oh, wane mai lahiya wane nan mai lahiya saboda komi shi sannu sannuna to wannan abu ne mai kyau. ɗabi'a ta ta gari wadda ka zama ma mutum mawarin samun Allah ya haramta wuta gare shi ko shi haramta shi daga wuta muna roƙon Allah ya sa ɗabi'o'in mu su zama nagari kuma Allah shi haramta mu daga wuta kuma Allah ya haramta ta daga gare mu Allah ya muna rama da jin kai da gafara ba don halinmu ba insha Allah subhanahu wa ta'ala nan ma kawo ƙarshen wannan babi na saba'in da hudu mai bayani akan yin jimiri da kuma yi sannu-sannu Allah ya sa mu zama masu jimiri masu yi sannu-sannu in Allah ya da a darasi na gaba za mu tashi a babi na saba'in da biyar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Now. نعم kama kama can auto yanzu in wurin da aka cika risit na a baka kamar yanzu kenan ya zama can gaba za mu iske shi bil khiyari akwai zaɓi Kama an baka zaɓi na ka zaɓi saye yanzu ka zaɓi saye kawai mutum ya ce eh, eh, eh, ɗiba kuɗi ko a ce mai do you want to continue sai dan na ce eh sai a bashi kuɗin ko to an rubuta ga takarda ka yadda an baka awo ka da an baka kamar an baka wata shaida yanzu tun da wata yarjejeniya ta shigo shi kenan amma in dai ciniki na wanga na magana da fatar baki malam ya tafarraka matsawar ba su ba shi kenan kuma kowane gaɗin misali ba cewa an kai dole dole in mutum ya zo ya ciniki waya ce ya bude shi ba ko yawa in ta kama na dama ko malamai na fikihu sun yi bayani cewa al’iƙalatu bai bai'un sanin Walwale ciniki kamar wani kullin ciniki ne na biyu man aqala Allahu nadiman aqala Allahu asrata yawm al-qiyama in mutum ya to ko da ya tahi dama ga ka'ida da ka ta yi ciniki ya tabbata ko sai ka dawo ka sallama mai kace ce malam ya ce na'am abin da ni sai gare ka ina da wani uzuri ko lalurar da nika san don Allah ka walwale min cinikin ga in wannan Allah ya mai muwafaka ya walwale mai ciniki shi kuma ranar lahira Allah zai karkare mai wasu zunubai da bai ko sani ba kwarai da gaske insha Allah tun gare tambaya alhaji na abin da ya shahi a rubuta invoice a ba mutum ko ka sai abu an baka an lisawa an yi komi an baka takarda to yanzu shi mutum na da damar cewa bai so ko yana so ta bari mu ɗauke shi wani assignment sai mu ƙara faɗaɗa bincike ko yawa ga waɗanda a magabatanmu na nan da wani wuri a kinan Allah ya so amsa za ta kasance a darasinmu na gaba eh insha Allah Allah ya muna mawafaka, wa shukura. Salamu alaikum Thank you.